yace bismillahir rahmanir rahim i'lam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama miza ta haka za ka ga littafin shi i'lam rahimakallah i'lam li i'lam kaza ka sani Allah ya maka kaza yana karantar da kai kuma yana roƙa ma yana roƙa maka ubangiji Allah ta'ala ya maka rahama yanzu me kenan za ka biya shi da shi shi karantar shi ilimin da ya maka ba karamin addu'a za ka mishi ba to kafin ka ne addu'a shi kuma yake maka addu'a addu'a ta Allah ya maka rahama addu'a ta Allah ya dora ka akan tafarkin da yake shine da daidai addu'a iri kaza addu'a iri kaza to shi da ya maka haka yanzu kai ko ne ya kamata ka mishi sai ka tara su gaba daya ka ce ya Allah Allah ka mishi rahama ya Allah Allah ka sanya aljanna ta zama kunci a gare shi yake cewa annahu yadda al'amarin yake yajibu alaina ya zama wajibi a kanmu ta'allumu arba'a masail mu koyi sanin al'amura guda hudu matsaloli guda hudu wajibi ne a kanmu mu suwa kenan mu musulmai wajibi ne mu san waɗannan kun bai kenan da kyau ko yake iya ka sani abinda za ka sani shine annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail ya zama wajibi a kan musan mas'aloli guda hudu mu musulmi waɗannan mas'alolin wajibi ne a kan su domin wajibi ya kasu kashi biyu ko dai alwajibu al'aini ko alwajibu alkisa'i ko wajibi da ya zama wajibi a kan kowa kamar ne eh kamar sallah ko kamar salloli biyar kamar salloli biyar kamar me neman ilimi don kautar da jahilcin da ke kan mutum wannan wajibi ne amma ilimi na a zama malam wannan farbul kifa'i ne kuma bai kenan da ke ko kamar azumin watan ramadan wannan wani yana ɗauke ma wani wani ba ya ɗauke ma wani to akwai alwajibu alkifa'i wajibi ne amma wani yana ɗauke ma wani kamar ne zakka wani yana ɗake muni idan zaidu zakka shi ta duke shi ta kai a fitar masa da zakka idan amur ya fitar da zakka duke shi ya ɗauke ma wannan ke ɗake mishi ba ka masa kamar da jana'iza idan mutane wannan unguwar suka yi ya ɗauke ma sauran amma idan ba wajibi ne akan musulman ko gungu baki ɗayansu in musu da ya zama wajibi akan mutanen ne na baki ɗayansu inda su ya zama wajibi a kan mutanen Najeriya musulman Najeriya baki ɗayan su eh da irin wannan da malam ya ce annahu yajibu alaina ta'allama arba masail ya zama wajibi musato wannan irin wajibi ne wannan wajibi wanda wani yake dauke ma wani wajibi ne na kowa da kowa to tun da yanzu mun gane na kowa da kowa ne da ɗan islamic studies zalla da ɗan arabiya da ɗan economic da ɗan kasuwa da nago daga da manomi da waye da waye da waye wajibi ne kan kowa ya san wannan da mata da ke ɗakin aure da waɗanda za su je ɗakin aure wajibi ne a kan kowace ta san waɗannan al'amura babu wata wacce aka ɗauke ma isa in ba kuma ta maka magana Muhammad bin Ibrahim da ya lizimta wa malamai limamai na masallatayya su dinga karantar da mamunsu waɗannan akan ware lokaci domin a dinga nama waɗanda yake su mutane ne da ilimi ne suke nema don su zama malamai ba a'a don su fahimci mai littafin na kwasa kun gane wannan da ko kuma wannan shi za ka fahimta mutum ne ya zo makarantar ka yau yana da shekara da da wani abu misali ko hamsin da wani abu wannan yana yin karatu ne don ya zama malam ko yana yin karatu ne don ya cire da kashi jahilcin da ke gaban shi eh bai ya cire mutum jahilci to tun da haka ne yanzu abin da za ka tsaya ka tsaya na farko ka je fati da yake sallah da ita ta yi ko ke yiwa ko kuma za ka ɗauko baka dadiya ka fara fara kano ne eh a'a kawai fati da ya tsinka a kwararo ita za ka gyara mashi yanzu ya yi ta a gaban malam sannan daga alamtar kafa zuwa nasa da ake cewa kowa sun su ya san sallah sai ka gyara mashi su ko da in ya bude ba zai iya gane harufan ba kuma ita wannan da ce ko waɗannan al'usulun talata ko da ba zai iya karanta su ba sai ka ce to ga abubuwa guda uku abu na farko shine da yaren shi da ike ganewa ko da baka sa littafin a gaba ka gane baki kana mai fassara ba ta yadda waɗannan abubuwa guda uku waɗannan abubuwan ya fice su filla filla gaske gaske da yaren shi da an yi wani abin da ya saba waɗannan abubuwa zai ce a'a baka ciki ko da in ya buɗe wannan littafi ba zai iya gane kowane harafi ba ina fata muku shi wannan amma sai ga malam wani karatu yake nema don ya shirya masu jahilci sai ga ya shekara yi shekara shi bakwai a bakadadiya shekara shi shida a bakadadiya wani shekara shi kaza a bakadadiya ina ka tabo bai cikin waɗannan shawarwari ne da kuma dole mutum ya fahimci inda zai yi karatu inda kuma zai karatar da wani mutumin da yake karatu ne yake karatu mai wasu bagara zai ya koya mishi eh ka koya mishi abubuwan da suka zama wajibi a kan shi ne fahimci addini ya sanya raguwar shekarun ya zai gyara su amma samari suka zo a kawo wanda ba ta daidai ba suka haɗa da kullum Allah suke mala yace yajibu alaina ta'allum menene al-ilmu dan yace mu sani ba ni zato ba ni shakku ba ni kokonto ba ba ni kaza ba ni kaza mun sani eh menene al-ilmu al-ilmu huwa ilimi idraku shay'i ala ma a yadda abin yake ka fahimci abu yadda abin yake wani ne ilimi idan ka fahimci abu ba yadda abin yake ba wani ba sunan shi ilimi ba ka gano wannan da kyau ka fahimci wannan da kyau ko dan za a zo a tambaya ce kai jiya mun ji kula jiya mun ji suwa ne suna tahajjud a wasu sura yake ce kai ai suna suratul suna suna suna suratul rahman ne dan ya ji sun karanta sabai ayi ala ya ka ta kamara suna suratul rahman domin ya ji sun karanta su bi ayi ala rabbika tasamara mhm. <laughs> yana da ilimi akan wani kuma sai da ilimi ne da ilimi akan wani su dole mutum ya fayyace ya zane tsakanin menene ilimi menene wasuwasi menene shakku to mara ilimi yake ka san abu a yadda yake idan ka san abu ba a yadda yake ba to kai kwambali hakan nan in za ka je wurin malami ka ga yanzu ka san tun da ka ilimi dole ka san malami malami shine wanda ya san abu a yadda abin yake ko ba ke ba in ka je wurin malami yana biya maka abu ba yadda abin yake ba ga shi girma malami ba ga kuma yana dora ta wata hanyar da ba ta malanta ba Allah ya koyi al'ula matsala ta farko al'ilmi shi ne abin da muka ambata yanzu ko menene ilimi huwa idraku shay ala ma huwa alayhi ilmin da malam yake nufi wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla abu na farko ma'rifatullah sanin Allah abu na biyu ma'rifatu nabiyhi sanin annabinsa abu na uku ma'rifatu dinil islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci akan dalilai abubuwa ne kenan abubuwa uku waɗannan abubuwa uku suna ƙarƙashin matsala a farko waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da muka ambata ɗazu ما جعل كذا أن يجعل الثبات غير يتذاق طعم Rabban ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا هزوا قشاهد شنو kuma abubuwan da za a tambaya a kansu a kabari shi ne kuma malam ya buɗe wannan matsala ta farko da su ma'rifatullah sanin Allah ga me ake sanin Allah ko wacce hanya mutum zai biya san Allah hanya ce ta ilimi inda yake kuma hanyar da za ka samu bayani akan Allah ta hanyar sunayen shi da sifofin shi da ayyukan shi da sauran al'amuran da suka ke da alaƙa da zatin ubangiji Allah maɗaukakin sarki su ne hanyoyi guda biyu hanya ta farko ta alƙur'ani mai girma hanya ta biyu ta ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lallai in ka san Allah ta waɗannan hanyoyi to lallai ka san ka yi riko da alƙuratu nan ki samu samala amma idan ka san Allah ta waɗansu alamu ta waɗansu abubuwa da ba waɗannan ba a dinga ce maka Allah ne ka bi kaza Allah ne ka bi kaza Allah ne ka bi kaza Allah ne ka bi kaza to ka sani gaskiya doguwar hanyar domin babu wani wanda yake Allah sanin Allah a antum a'lamu amillah a gane mu da ke ko a nan za ka san sunayen shi sanin sunayen shi na farko wannan ya tabbata sunan Allah ne sai kenan na biyu ka hurta su ka faɗe su yadda suke kada ka faɗe su da yarenka ka faɗe su da larabci ko yana nan da ke ko na zai gaji mutum yana karanta Qur'ani da yaren shi ko yana karanta hadisi da yaren shi kuma shi Qur'ani da larabci ne wannan wani tawjilu rabbil alamin نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ya ga mutum dole ko karatun Qur'ani da Larabci ba da yaren shi ba haka nan sunayen Allah iya hutta su da Larabci ba da yaren shi ba sannan kuma ya san ma'anonin shi sannan kuma ya aiki da abin da ma'anonin suka kunsa ya san sifofi na Allah ta'ala kaga waɗannan sunaye tunda ba zuwa ya ka daga ma Allah ta'ala suna ba shine sunayen da ya bayyana a cikin ayoyin shi na alkur'ani ko kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana a cikin hadisansa wasu sunayen Allah ta'ala ya ambace su a Qur'ani ma'aikin Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambace su a hadisansa wasu sunayen kuma ma'aikin Allah ta'ala ya ambace su ne a hadisai bai ambace Allah ta'ala bai ambace su a cikin Qur'ani ba an fahimci wannan da ke ko za in ka samu littafin alqawaidul musla na Muhammad bin Salih al za ka fahimci al'amuran nan na sunayen Allah ta'ala ta fahimta sannan kuma akwai sharhi na abin nan sharu asma'illahi al-husna na wahab al-qahtani wanda yake da shikin muslim na san kowa san shikin muslim to malamin da ya rubuta shi kuma yana da wani littafi sharu asma'illahi al-husna zai maka kawo suna na Allah ta'ala da dalili da kuma abin da sunan ya kunsa ka gane wannan da ke ko haka nan sufufin Allah ta'ala su ne sufufin da suka tabbata a Qur'ani suka tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala qa'idati qawlihi ta'ala laysa shirin shay wa huwa as-sami'ul basir wa jami'u ayatu sifati umuruha haqqan كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل da sauran ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala duk za ka same su filla filla a cikin a cikin ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai akwai littafai da aka rubuta akwai kitabu tauhid wanda muka ambata na Muhammad bin Abdul akwai kitabu iman na al-Imam Muslim yana cikin sahih Muslim akwai kitabu iman na al-Imam Bukhari yana cikin sahih Bukhari akwai kitabul tauhid na al-Imam Bukhari yana cikin sahih Bukhari a nan za ka samu daga makaranta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Bukhari ya kawo aya babu qaulin lahi ta'ala sai ya kawo hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a kai kuma kamatan shi? an gano wannan da ke ko lalle ilalla mutumin da ya san Allah shi za ka yana bautar Allah a nan ba shi nake ce muku hadisin da kuke cewa wai ta'arifi ne qabala an ta'budu ni fa illam ta'rifu ni wa ne, wa ne, wa ne to ba shi bane ubangiji Allah ta'ala ce annahu amma wata hadisi sai kuma ya zo yana ta abin nan Allah ya ce ta ni ya ne ya ne ta ni kai dan hadisi ka iya karanta shi kuma ka tabbatar ma da manzo Allah ya faɗa haka ko bai faɗa ba wa ma'rifatu nabiyyi mutum ya san annabinsa kar mutum ya zama dole a cikin al'umma a tambaye shi annabinsa bai sani ba bai san sunan shi ba bai san ayyukan wannan annabi ba bai san alakar wannan annabi da shi ba an gane wannan ko domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shine wasiɗa tsakanin Allah da wa da bayansa duk wata shiriya da kake samu ba ka da dama ka samu shiriya kai tsaye da kai sai Allah ta'ala ba ta wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ta a cikin Qur'ani da hadisi ba daga baya ka zo ka ce ga wani tsari wata shari'a ta daban da kake da ita wata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ta kaga wannan wannan musu ne na manzancin Allah kuma mutum fito na fito yake yi da fadan Allah ta'ala walakin rasulullah wa khataman nabiyyi an gane wannan da ke ko saboda sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san tarihinsa ka san gwagwarmayarsa ka san ko da baka san yadda ka zama mana a ciki ba zama da kana da waɗansu abubuwa ko a bakin titi aka tambaye ka za ka iya bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla na awa goma sha biyar haka misali eh, eh awa goma sha biyar ya eh, ya yi tsawo ban bace awa ashirin da hudu ba minti goma sha biyar mun ji goma sha biyar ayoyin da zaka janyo kawai ko da baka shirya su ba a minti goma sha biyar sai nan kaɗan eh zan ce a nan da mutum ya san tarihin annabinsa menene sunan shi sunan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wasu sunaye banda wannan yana da suna yana da kaza yana da kaza yana da kaza nam ko za ka faɗa min me Muhammad yake nufi ko za ka yake ba ko za iya faɗan mai ahmad yake nufi ko za su iya faɗan mai almashi yake nufi ko za su faɗan mai yake nufi tunda duk sunayen shi ko za su faɗa mu wasu irin maya guda biyu zuwa uku da yayi ko za su iya faɗa mu waɗansu da suke fito na fito da da'awarsa ka zan irin waɗannan abubuwa ko da baka je a ciki ba manzan ka ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda Allah ka yace wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kun shiru babu wani wanda ba shi ba aka ce in ka bi shi ka shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne zai ce wai in ka bi shi ka shiru to yanzu bibi ke maza ka ko dai ka bi ka kibi manzo Allah ka zo ka bi shi a ubillah amma Allah shi ne yake da wannan wa in uhu ta haka wallahi idan har kun bi shi kun shiryu ba wai za ku shiru ba kun shiru kawai in dai kana neman shari'a ita ce kamar shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wada an ka ara arjali wa qawluhum wa qawlu rasulillahi azka wa ashrafu wannan shine abu na biyu wa ma'rifatu din islam bil adilla a karkashin matsala ta farko kenan mutum ya san addinin musulunci akan dalili ba akan hayaniya ba nam yi magana ya yi minti talatin yana maka hayaniya ka ce ba wannan muke yi ba wannan matsalar ka ce tana da alaka da addini ko mai dalilin ta a musulunci sai sake ɗiban daji ya mata minti goma yana mahayaniya sai ya gama ka har yanzu kana da wannan matsalar tukunna ba a gama rore don zai yi kokari ne ya ɗauke ka daga wannan ya mai ka kan wata to duk ba a kan wannan ba kan wannan muke magana so duk abin da yake a harka ta musulunci ka san shi akan dalili zai so da ke ko kuma dalilin nan shine Qur'an da hadisi da ijma'i nan kawai sai a ce Qur'ani da hadisi sai zama sun yana neman zama wani ba mu'tazili ko wani rafidi ba tare da ya sani ba ba ka ya ga ana sa ijma'i ba alhali ijma'i kuma ijma'i ya tabbatar da shi ayoyin Qur'ani sun tabbatar da shi ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يا نيمو دليل القرآن بسامو با شكرا يا كذا حديثي بسامو با ko kuma ya hadisan da ya kawo wani musulunci ya ce ne wannan ihatu hadisai ne duk irin su talabul ilmi faridatun abin nan ko wani hadisi ne maulidi an gane wani mai ko ba wai irin waɗannan hadisan ba ko ya tsawo hadisin sai ya tantar sai an za su su kunna. hadisai ne ingantattu to in bai samu ba har yanzu ba za a ce a wannan ba mu je ijma'i na malamai fa sahabbai sun yi ijma'i akan wannan abu domin idan sahabbai ba su yi ijma'i ba bai zama dalili ba ku kar ku manta idan suke ijma'i ya zama tabi'ai da su ta tsoron wani shi ba amma idan sahabbai suke sabani to ba za ka ɗauki magana wani ka gwara ta da tawani ba za ka tsaya ka kallaci waye dalilin shi ya fi bayyana a gare ka sai da amfani da shi ba tare da aibatan wancan ba kun gane wannan da ke ko kamar idan suka ijma'i kenan to Allah liba su ba su ijma'i ba tabi'ai babu ijma'in su duk har zuwa malaman to mun ji a malaman da muke da su yanzu daga shekara ashirin zuwa yanzu gaba ɗaya malaman su duk babu to kuma mai wani saurara za a yi mishi wannan shine wayoyi akan harka addini kar ka manta duk wani malami da zai su ba shi abuna su ba shi naka a wani project da kake rubutawa ba yadda za ka kawo wata magana ba tare da ya tambaye ka dalili ba haka da ko baka bane ya tambaye ka kara kanka amma kuma harka addini ita ce za a fice ka kawai kowa ya dinga yayi gowa yana watsawa kowa ya dinga yayi gowa yana watsawa ai ba zai yi ba inda ba kwandon shara bane an gane ne da ke ku hisa ma da yace wa ma'arifatu dinin islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci akan dalili ba a kan hayaniya ba wani ita ce matsala ta farko daga cikin matsaloli guda nawa guda hudu A saniya abu na biyu al'amalu bihi aiki da ilimin domin ilimi babu aiki da shi to wannan yahudanci ne kun gane wannan aiki babu ilimin shi kuma kiristanci ne kun gano wannan da ke ko ilimi da aiki da shi shine musulunci isa Allah ta'ala yake cewa ko ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim a za ka samu tafarki guda ɗaya kenan ko siratal ladzina an'amta alaihim sai na biyu ghairil maghdubi alaihim sai na uku wala dhalin to su wane ne allazina an'amta alaihim sai ne wa man yuti illaha war rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا وانا لكيكو كسوني وقال الله فهذا إلي لي بأي كده سوى المغضوب عليهم سوني النصارى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا أسوأ السبيل suwaye abin nan wannan al-maghdubi alaihim sune abin nan al-maghdubi alaihim sune al-yahudi ayatu kuma sune hal unabbiukum bi sharrin min zalika maktubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ala tashru makala suna sune la'antu sune kinaya sune al-maghdubi alaihim الضالين سنة نصارى ayar da muka ambata ta bazu ta cikin suratul al-ma'ida to kowanne sai ya san yadda yake in dai mutum ya yi kokarin ilimi kawai yake yi baya aiki da shi ba za a za a luri na ilimin a tare da shi ba in gane wannan da ke ko da ka ilimi tsansa ba aiki da shi wannan tsantsa goron yahudanci ne kullum da abin da mutum ya karanta ya yi kokarin ɗabbaka wannan abin a aikace shi ne al'amalu tunda ba zuwa raye a tara ilimin ba kuma sai an gama tara sannan a zuwa fara zaro shi ɗaya bayan ɗaya ana aiki da shi an gane ne kuma a duk lokacin da kai aiki da abin da Allah ta'ala ya sanar da kai sai Allah ta'ala ya ƙara maka wani a gane ne ke ko So da zaga idan kana neman maganin ilimi maganin karatu shine aiki da abin da ka karanta ya ko ta hanya ta biyu wallahi ce ba a fatuskar ɗinka na uku addu'a wata ilaihi abu na uku shine ke da'awa kuma bayan ka san abin ka yi aiki da shi to kada ka zama ramin kura daga ke sai a addu'a wata ilahi kuma dole ke da'awa domin inda ba a da'awan nan da tuni kowa yana sai yana bin addinin gargajiya ba ke ba da tuni kowa yana sai yana tsafin gidajensu yana bin al'adarsu zuwan da'awa da ake yi haske na musulunci yana shiga shi yasa aka watsar da al'adu baki ɗayansu aka watsar da dukkan wani maguzanci duk wani kafirci duk wata tsara aka watsar da ita al'adar musulmai ta zama ita ce musulunci to kada ka tsayar da wannan abun kai ma ka yada shi na baya da sai su karu da shi duk wani wanda ya fahimci addini tare ta sanadiyyarta ka har baya da suwa kala yana zuwa gari ka ka nan da ke ko saboda ga da'awa tana da muhimmanci kuma wani abu da za ka fahimta sai malam ya kawo ta ita ce fashi na nawa na uku ya kawo ta bayan ilimi don ya nuna mana da'awar ba a yi sai da ilimi ubangiji Allah ta'ala yana cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira akan ilimi ba a da'awa akan fahimci. kun gane wannan da ke ko an ka an za ka ga mutane akan wani abu da ka alhali wannan abin ba musulunci ba ne, sai daga bayan san musulunci ya shige ka kuma kake so kai da'awa to yanzu komawa za ka karanta musulunci haka ne ko ba ka bane eh mutumin da ya gana tasawir sodi sai da ya gama karanta shi gaba daya ya kammala ya fara cin gajiyar shi ya yi shekara goma sha biyar sai ya je yana sha'awar likitanci shi kuma zai zai kama ga mutane a ciki eh me zai yi ba kuma sake koma zai yi ba daga farko ke je tukunna me ake nema zai zama me yake nema tukunna ya za a yi yanzu kan ya ta hada da department din su ba shawarwarin takardun da suke nema tukunnan tukunnan duk ingilishin da yi ya koma da baya haka ne kuma haka bane to amma mutum ya yi shekaru alhamdulillah shan musulunci ya shige shi yana sha'awar musulunci to ba ana da'awa ne da sha'awa ba da ilimi ake kul sabili adu ila Allah ala basiratin ana man ana wa man ittaba'ani ma ki Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi ma Allah yake da shi yake shi da duk wanda idin shi ala basira suke da'awa za yi da'awa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi ta ne akan ilimi kuma ilimin nan shi zai nuna maka cewa wata rana ko da an san da yake baka sani ba za ka ce baka sani ba domin wa kullum min ahli manahil arba'a ya kullu la ajri fa kun mustabi'a kasan maraƙa su dake cewa duk wani malami da ka sani daga cikin malaman mazhabin wannan guda hudu wanda da shi inda sani da yana cewa bai sani ba sai ma ka zama mai bi wanda da yana sai baka sani ba ba kai ne na farko ba a ce baka sani ba ka ce mala'iku kuma an tambaye su sun ce ba sani ba qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wasu kenan ba yanzu ba kai ne na farko ba kenan saboda haka ana da da'awa da ilimi sai abu na hudu as alal ala al-afafi mutum yayi hakuri akan dukkan cutarwar da za ta same shi duk wata cutarwa da za ta same shi musulunci bai ba shi damar ya zunguro ta ba amma ya yi haƙuri idan ta zo dama haka hanya take kuma babu wata hanya da mutum zai bi wacce take ba ta da kaya ko akwai ta hmm? ta karatu ce a kari oba masu tarin yawa ta kasuwanci ce akwai yan fashi ko ba ka bane ta siyasa ce akwai yan hamayya ko ba su duk wata hanya da za ka bi wai ka ji cewar an tsangwami da'awa bari ka canza wani layi shi ma layi za ka koma hakan take to balle ita kuma wannan wata juna min Allah ma la yarjun ku kuna kwaɗayin wani abu a wurin Allah abin da su ba sa kwaɗayi ban yi tsammanin akwai wata hanya ɗaya za ka iya ɗaga ka ce ba ta da kaya ba kowace kana da kaya tsira raka haƙuri ake duk wani wanda ta ji ya samu wani matsayi aƙalla a kasance haƙuri i za ka samu wani wata uku kafin a rantsar da shi baya iya bacci sai dai a mota haka za ka ga su hadaran madara haƙuri suka yi ko ba hakuri ba suna cewa mai hakuri wai yakan daba dutse ya sha romansa ka gane wani da ke ku hakuri aka wani gaga ya fito so ɗaya ya fito so biyu ya fito so uku hakuri ya yi to shi nan ma wanda yake duniyar ita sa a gaba ya yi hakuri ina kai ne da'awa kun gane wannan dubi irin abin da annabawa ke duk wani abin da za a yi maka ba wani abu da za a yi maka za ka ce ya kai abin nan point five bisa ɗari na abin da ake ma annabawa ba wai ɗaya bisa ɗari ba ɗaya bisa ɗari biyu na abin da ake ma annabawa ya ga dai ka ce in ka idan mutane ba su wasu ke ka gana ta a kitabu tauhid ma ake Allah tsira da aminci Allah sabbata a gari yana cewa wani annabin zai zo wale sama ku ahad ka gane wannan da kyau ko saboda ka haƙuri za ka an kai haƙuri watan wata rana haƙuri da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. shi ne kake gana har yanzu ake cin gajiyar da mutanen ɗa'ifu suka jefe shi mala'ikar dutse ne mala'ikar jibril ya zo da shi mala'ikar jibril ya ce da manzo Allah ga mala'ikar dutse duk abin da kake so tun da dama maka gari ne na duwatsu so kake yanke su gaba ɗaya da ke ake ɗauko bangaren wannan shadda da wannan a ninke baki ɗaya haka ke so ya yi musu rijik ya ce a'a yana fatan abin su daga tsarin su za a da za su bauta ma to da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wa da'awar wani annabi da ke tashi har yanzu da ce ba take haka ne kuma haka ne to hakuri mutum zai hakuri mutum zai wannan abubuwa faɗan su ake yi sai lokacin su yayi ba fata ake lokacin yayi ba an gano wani da ke ko to amma fa idan lokaci yayi mutum ya hakuri babu ta irin yadda al'amura ba su yi ba duk wani abu za a maka za an yi annaba malamai an yi musu masu tarin yawa ta annabi su ne ba su gani ba kar ka manta an sai da shi a matsayin bawa tukunna bayan zama rijiya bayan sannan ga sayarwa abin nan ga zama rijiya ga sayarwa a matsayin bawa ga zama na fursuna zaman gidan yaki to amma daga baya da al'amari ya kasance حتى إذا هلك قلتم لن يبعث da من بعده رسولا ya ga haka abubuwa masu tarin da yawa suke saboda haka haƙuri ake yi muna roƙon Allah ta'ala da tura shi kyawawa da suka san shi maɗauka Allah ala ya amfanar da mu da abubuwan da muka ji abubuwan da muka saurara a darasi ne zuwa za mu ambaci dalili da malam ya kama hujja da su akan waɗannan al'amura za mu ji dalili da malam ya kafa hujjar su akan waɗannan al'amura guda hudu سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نعم